wal Wal السمع والبصر ne babu? بابو ni'iman ji ji ni'ima ne da kuma ni'iman gani da ni'iman mutum ya fito da bayani ya faɗi abu da ke gan zuciyarsa abu ya zo a dunkule ya iya warware shi فتأمل حال من أدم البصر كدوبي وان دي رسا جدي وحاليا متمن دي رسا جدي وما يناله دا أبون دا يكسام من الحلال نبرك في أموري أكوين أخوشي تعالي فإنه لا يعرف da قدمه بيتين a ce ba بين ذلك قدر وأظن أتي بانا غني إن كنا ما أنا بانغان kawai نرى kama نتعلم amma ni ban gani in na hakan dai ba Allah ne ya tsoro yin za ta ke gini ba ya hana ni gani amma na gani ke kuna ma da ce ba wani abu ne yin fallata kuma za ku bi ko kashe ka take biyu ni dai na sha ولا يبصر ما بين يديه بي كالله كبار كارشي راني ني نفات آيه لك بايا جا ولا يفرق بين الألوان بي بمبن جتاكاني كالولي هو في تفاضي بيسي وندا كباشي أخر والمنازل الهافرة جابوه وان كالوم جو أين في القبي آه، من القبيحة yanzu in makama ya yanke waya ya zai gano masa rasa sai dai sai ce na da kwakwara ya taba ya ji ta ci kekiya to wannan ma sai dai in daga baya ya makance ya taba ce kai masara na alhamdulillah ya ji iska ta ko ina ya ji ta tafiya ya ji ta ina a haka amma ba ka wani gano ta tsaya ko mata ta tsira ba shin tsira ne ta ya sha wahala ya bi kunya daya kila ya tafi tsakiya tsakiya ya bi ya tafi can ya bi ya tafi can ya bi hmm? ko mai faci eh eh mai faci eh, sai ka ce kamar wani ya ɗauka fashi mai fashin dai fashi dai mun gane kawai haka to ai ka ga yanzu wannan sai zai dinga shafawa ta shafawa yake ya rike ce wannan jazama ce wannan ce masara Eh, ya lankwasa jazama ya fara ya lankwasa ya sari wannan ya yi gyara ya dauka nan ya yi gyara ya wuce gaba ya sake sarawa ba komai ya wuce yanzu da su su ai abin da zai baka wannan ga wannan yana aka zai ga wani da ido yana ba da ido yana zaune ina jiran a gama cin abinci a ba shi daga nan ladan aikinsa ya wanke kwanukan yana da gida bai gode wa ni'imar ido ba bai gode wa ni'imar hannu ba bai gode wa ni'imar kafa ba bai gode wa ni'imar lafiya ba ga lafiya kafin alaji ya tashi ya je kofa gidan an zama da tashi na jin ni in ba nan wurin da zowa ba na jin daɗi wala ya tamakkano min istifadati ilmin bai bai da zama fa'idanta da ilimi من كتابه يقرأه ولا يتهيأ له الاعتبار tunani yadda zai tunani baya da dama yadda zai shirya tunani wannan tsaro fi ajaibi mulki haza ma'a annahu wannan tare da cewa la yashkur bi kathirin min masalihihi bai faɗaka daga daman maslahohinsa abin da zai masa alheri wa madarrihi fala yushiru bi hufrati ya hawi fiha bai faɗaka da wani rami rami da yake faɗawa ciki shi ta zaka yi sai gaga sabon makaho yana da tsoro kuma ɗan ƙarso ta ka ɗauka dama za ka faɗi za ga babu sun ta iya cin tuɓewa tun da ina jin tsoro sanda sai ka sa kana kuma sannan sai ka duka inda za ka sa tsaya kafa ai zai wahala kowane ka sa wani in ya taba haka kawai ka tafiya ka zai amma wannan sabo wani sabon bukaho ya zo min ziyara malam da ya zai da shi na lai malam na tausaya masa yana magana yana dariya amma ni ban iya dariya ba mai sami zo daga ƙogon ofis da ya shigo yana buge-buge a haka ya taɓa nan ya taɓa nan ga wani na rike da shi malai buga kansa da katako wannan yar kujera dan bincin nan ko haka hido hido ne imani wala eh, bihaya wani ya kasu duhu bayan fa wani dabban da za ta nufe shi kaga inda ya kwanta kuma akwai kudin cin roga shi a jikin giga sai yana kallo akwai na fage kallo da kudin kuɗin cin ya biyo sarari ya tafi haɗu ne shiga cikin cin rabin jiwa sai ko kana ganin kudin cin za ka tanke shi hmm, in ka gan shi tul ba za ka fasa shi a wurin ba sai ka je nesa ka je ka fasa shi a can ka ba shi da raga kudin jero da ɗaya nan ya kullu ga ɗaya ya kullu ka kan ga ɗaya ya kullu ka yana ta bakana yana dariya ba. wuce zo kai irin ƴaƴan nan da ake da su ne banza da mutum na ruwan shi da kai matakka ta yi wofi da kai da ranka da komai ta san abincin tana hannun Allah amma ta hannun ba shi da turo su ya za ta bayan maka cikin ma wanki ta kashe waɗannan dabbobi kullum ta fafe ta duba ta duba kai kai Allah mutum ya ya mutu yana gani mutum muna cikin nema Allah ya ya bar hada hadan ke komai je ka bunka kyale ne Allah ya riga ba ni na ina da tsarki na alhamdulillah ya karfin ka ke ga harkokin ka don an ji da kai ke fa'idanta da ni ba ni nake fa'idanta da kai ba to da gana mai kuma da ji fa, al'amuru sahal ana haihuwa ɗa ne don a hutu ba wannan zamanin ba shi ce ba don yana mafi ce ana kama ana haihuwa ne don aibace ciki kana zanen kalami lafiya ka ka ihu don kai bage ciki to shi ne dai addini ne kawai maganin wannan rayuwa don kin ba da abu zai ba la bi ya fa ya ya samu katanga daga gare shi wala bi aduwi ya hawi na hawahu kuma kin da yake zuwa wurinsa li yaqtulahu wala ya tamakkano min harabin ba zai samu daman gudu ba yin tole ba ko da an samu makawon da zai iya gudu ya koyi wala sai dai sai dai abin nan to nadiri amma koyewa ma yaran da ba zai bai da zai gudu ya koyi an yi kamar wani da suka makance suna kanana da za ka ga ha ana tsayar da su kuma ya riga ka ya riga ya zan hanyar ya falla da wani sai ke sai yana gani ba za ka yi abu kuma kawo na ba inda muke zaune shi kawai da muna gafa kwata da tashi shi ta bai gane ba don aiki? yi shi ya sa ma zan yi wata haka irin ya zama tafiya da bi tunkul tunkul tunkul mana ina za kan kwata ta yi tsalle yi tsalle yanzu ya lewa kusa biyar su ko yana gani ne sai na lafe a jikin mangwarai ta ɗauke numfashi na ya zo daidai ne ya sanu malam hayyafi kwaya gani malam su ma kabu ne ke sai da na bi shi ai na yi masa kallon kuma biyaru. tun da na iya kiran shi ma mu zauna ma abin nan na kallo idon nan su ba komai kawai wannan wata baiwa ce to irin su ba su da ina bambance in yi shafa shafa ce dubu ɗaya ce wannan ini shafa shafa ce ɗari biyar amma dai kila zai bata amma dai akwai mai yin hakan da dama ba masa malam mutum ya iya tahu saboda tsawon su ɗaya sudah.

la ya tamakkanu min harbin in ba. to ina zai gude koyi da yanzu ba ga mun ko mutum aka biyo fata ido da gudu ya ko da gudu ne ya shiga cikin jama'a za su ce yanzu ga shi nan shi ya shigo ya gudu ya koma bayan cikin mata to ai ga namiji can a cikin mata mai kai namiji ha ba zai ga wannan bai bai sai gudu ya shigo ya fice ya shiga lungon na ce to haka da na ina makulla ha ba zai sashi kan wuri mai gani fa kenan haka to makawa ya zai ko bayan abai je lafi kila ma ya je bayan makiyin na kai ya ja lafi kai Allah mun gode ma Allah ka ba mu ikon godiya ta gaske me mu san wannan ni'ima daga Allah ta ce Mu yi mu gode wannan godiyan da muke da baki wannan idan kun ba da shi a banza ya dace bai halatta ka kalla sai inda ya zama wajibi a kallon ko sunna ce a kallon ko mustahabi ne a bashi sunna ne duka ko mubahi ne a kallon amma haram ka a kalla makaruni ka a kalla shi mai da akwai ibada an tsora masa taklifi ga abin guda biyar ɗin me ake ce masa ba ne a kamu taklifi hamsan nan yana nan akan ido la ya taba kana min harbin in soliba bal huwa mulki salama kawai ya ba da kai liman alamahu ga wanda ke neman sa bi hadar sai aka ce dama dama aka ce ga nan ka gaba inda za ka je kana haka lafiya ka haka shi ka ci kanka ka ba zai ma komai ba in yanzu zai wuce ko da ana rike da shi aka ce gashi nan gashi nan kana makaho wanda ka cikin wasu lubi lafiya ka shimfiɗo kawai ka ɗauke ka. ko ya taka ka haka motsa ya taka ka ko kakula ya yi taka ka kakula ka ɗauke numfashinka ka ce هذا انا وش اعرف واما امة النظام لا هي لا هي ولولا حفظ خاص من الله له بدون اري وتم صمم بريشي قريب من حفظ الوليد كبر يدك سريعه عين وقراءته لكان عذابه اليه اقرب من سلامته amma sai ka ga yaro na dabal-dabal suna wahala mutum yana dabal eh, eh, abin da zai kai masa damka ya kama kan jinki kuma zai tsakko sai ya sa cikin sa a cikin yaron bai amma bai fasa kai ke ji kana nesa kana kallon ikon Allah inna lillahi wa inna ilaihi shi ba abun kai masa tsawa ba da shi mana samu wuri ya kwanta ya zama ya manta da shi ya kare na jin sa. dole da sai kafin sai ka biya hankali to yanzu makaho ya yake tsare makaho ya kama da tsare tsarewan allah da ya kawo yara jira-jirai wa innahu iman sikati lahami ita ai kamar nama ne alawadan kan karfi karfin suya yanzu ya ce ko nama a tsire a kan wata mutai na ƙarfin ɗakin sawa a ɗauka a ƙafa a shimfe ta balangu aka yi sai ka zana ya zama abinci Wani haka ja'ala Allah thawabahu wannan yasa Allah ya sanya ladan wanda ya rasa ido ya sabara wa hatta saba aljanna Amin, kare suke. kai ba zai kare ba wancan ma na gaba shi nan dai saki da ne mu ka zai ana karewan ka sana ku gaba ɗaya ba sakin layi wani guda biyu kenan wannan na uku kenan yawwa ya halakarsa ta fi kusa daga kubutansa kaga ai halakansa ya fi kusa daga kawai aka ce gafa nan ya taso ya gani sai kaga mace ki ya fi kusa daga tsiran yanzu a ce mutum makawa ne zai je makarantar ta tafi ga suna ta gangare ina ga kafin ya je ta ya faɗi sai dai irin wa'ancan makafin wanda suka saba ya tafi da sun dasa cara cara cara tsaye tsaya ya zai kan kwalta ka zauna falta ta shiga waccan ba tare da ma an wani wani alama ba ya za ya Allah ya na yi can ya karkata ya tsallata ya karkata sai ka ganye kofar makaranta yaya abdulsalam ya zo makaranta hmm? an ji ba Ya ba ta tsaki alajiyar Allah ya mana wannan wannan kamar abin da ne kake wata rana ina daki nan ma gidan ne aka ce wuta wuta wallahi na rasa ƙofa na yi he na zo kusa ƙofa sai gaba ita ce ba sai an koma can na kusa da wurin yin koma can na guna ana wuta ba wuta ma wuta ba ba wuta ba ba na jin na yi na je kofa ya kai sau hutu ko sau biyar su kuma maimakon su buga nan wurin ƙofan sun san ita kofar take na fata Hmm? kowa ya rikice ne ma na rikice can nabi nabi nabi sun ji na koma bayi sai Allah da iko matan akwai akwai akwai akwai hikima Allah